A yanzu zan so mu yi tunani kan gano eh, aikin fansa cikin tafiyar jeji. Uh, wani take kuma zai zama kamar uh, tafiya cikin jeji tare da Yesu ko kuma sanin Yesu cikin jeji. kenan wannan ita ce ita ce taswiyar jeji da taken kuma na ɗauko koyaswar daga cikin daga cikin littafin alkawali jiniya mai haske na eh, Ibrahim Park wannan kuma shi ne littafi na biyu cikin littattafan tarihin fansa dalilin da ya sa eh, mutane da dama na sayan wannan littafi ne wannan taswiya lalle littafin na bayyana taswiyar amma eh, gare ni taswiyar na da na nufin eh, tausiyar fitowa a cikin tafiyar jeji eh, gare ni wannan tausiya na ta rayuwa ta ce ban gaskiya ta cikin yesu kristi tafiya ta da zamana cikin yesu kristi kuma eh, ayyuka manzanni sura bakwai aya talatin da takwas na ayyukan manzanni sura bakwai aya talatin da takwas muna da cikin littafi ayyukan manzanni sura bakwai aya talatin da takwas na ce mana ko muna iya karantawa wato ana ce wannan ecclesia eh, kuna kuna ganin wannan shafe nawa kuna ganin shi ne kadai ba ni ganin kai ne ok to na gode in ba ku gan in ya yi karami sosai kenan eh, a cikin eh, helenanci kalmar ecclesia wato an yi amfani da ita domin ah, ecclesia kenan wato ecclesia ek, wato kalma biyu wato kalma biyuce ek ita ce daga ko daga cikin da ecclesia wadda ke, nufin uh, kira ko kaleho kira kira kira zuwa kenan ecclesia na nufin waɗanda aka kira daga kenan kai da ni an kira mu daga ƙangin zunubi da duniyar zunubi ‘ya'yan isra'ila a nan an kira su ne daga masar shi yasa ake cewa an fitar da su ko waɗanda aka kira an fasarta wannan a turanci da tattaruwa ko ikkilisiya ko coci shi ne wanda ke tare da ikkilisiya ko cocin cikin jeji tare da mala'ika mai magana da shi a dutsen sinai kenan tafiyar 'ya'yan isra'ila cikin jeji na kammantuwa da rayuwarmu a yau rayuwarmu cikin coci mu ikkilisiya ce mu ne kirayayyu ruya ta yohannes sura ɗaya. na cewa matattun jukunansu na matattun jukunansu na zube kan titin babban birnin wanda ake kira Sodom a ko Masar inda kuma aka gicciye Ubangijin lalle Ubangijin ba a Sodom ko Masar aka gicciye shi ba amma alama ce mai ma'ana ta ruhaniya ananniya kuma Eh, wato sodom da masar sun zama tushen zunubi da ya kai ga gice ubangiji masar na bayyana duniyar zunubi inda muke bayu cikin ƙangi amma ta wurin ragon ƙetarewa kuma cikin bishara ta yaya yahaya mai baftisma ya shaida yesu ne ɗan ragon mutum wanda ya ɗauke dukan zunubi zunuban duniya ke na zunuban duniya ta wurin ƙetarewa ta wurin ɗan rago wato Yesu Kristi an kira mu zuwa cikin jeji kuma wannan jeji wannan jeji tafiya ce daga Masar zuwa Kan'ana kuma wannan ba tafiya kan shararar hanya ce ba za mu gan shi daga baya amma ta ɗauki tsawon shekara arba'in kuma sun yi ta zagaye sun yi ta zagaye ashe a dawo har suka gangaro zuwa kan'an haka yake da rayuwarmu ta ban gaskiya a yau kuma mi muke iya koyo daga wannan zango na farko har zuwa wannan zango na arba'in da biyu har zuwa Gilgal a Kan'ana. Cikin wannan tafiya muna iya koyon matakai na girma a cikin rayuwarmu ta ban gaskiya da aikin Allah na fansa. Kamar, kamar yadda na faɗi a baya, muna neman uh, sanin Yesu cikin wannan jeji ne. Ina Yesu yake cikin wannan jeji? wasu na iya cewa wannan kalmar ce tana kama da kalmar shi a <laughs> ba haka ba ne ba za mu gane yesu amma za mu je daki-daki amma ko daga farko wato daga farko zuwa ƙarshe abin da tafiyar jeji ta kumsa na sanar da mu yesu yana a wannan awa za mu yi tunani kan tushen eh, me yasa tafiyar jeji ke da mahimmanci me yasa haka ko nufin Allah ne ko ko sakamakon eh, rashin biyayyar wani ne sai wannan ya zama hukunci ko ko dalili ne eh, kawai hakan ya faru haka eh, bari mu diba cikin farawa sura sha biyar aya sha uku zuwa sha shidda sura sha biyar aya sha uku zuwa sha shidda wannan shine alƙawarin Allah ga Ibrahim Alƙawarin eh, wannan anan ne shine alƙawarin eh, jiniya mai haske eh, Alƙawarin jiniya mai haske alƙawari. inda Allah ya alƙawarta abubuwa biyu ga Ibrahim Allah ya ce zan baka zuri'a ya'ya mun yi magana kan mahimmancin wannan wato ɗan alƙawari kenan Eh, can lokacin da muna kan karanta zuriya Allah ya ce za ka sami ‘ya'ya masu yawa kamar taurarin sama sai ya ce zan baka ƙasa kenan ibrahim ya gaskanta da Allah lokacin da ya ce zan baka zuri'a mai yawa ko da ibrahim baya da ɗa tukuna amma ibrahim ya gaskanta kuma Allah ya ji daɗin shi sai Allah ya ƙara zan baka wannan ƙasa a ganinku mike da wuyar karɓa gare mu a yau cikin tunaninmu cikin mu da kana da shekara gomiya tara ko tamanin sai Allah ya ce eh, za ka zama uban 'ya'ya da zuri'a da yawa kai kuma ko ɗa guda ba ka da ko za ka gaskanta ko ya yi Allah ya ce zan baka wannan ƙasa Me ya yi sauƙi <laughs> ina jin samun ƙasa zai yi sauƙi go amma ibrahim ya tambayi Allah, Allah ƙaƙa zan iya gane wannan lokacin da Allah ya ce zan sa ka zama uban zuri'a mai yawa Ibrahim ya gaskanta ya ce amin sai Allah ya ce e, lalle ka kai mai adalci ne amma lokacin da Allah ya ce zan baka wannan ƙasa ya ce Allah ƙaƙa zan iya sanin ba ni ƙasar sai Allah kuwa ya kawo Ibrahim ya umarce shi ya yi miƙa hadaya a nan ya a nan ya ya a aya sha biyu nan da rana na faduwa barci mai zurfi ya ɗauke ibrahim sai duhu mai ban tsoro ya rufe shi allah ya yi magana da ibrahim kenan daga aya ta sha uku zuwa sha shida sai a aya ta sha bakwai sa'a da rana ta faɗi aka koyi duhu sai ga tanderun wuta mai hayaƙi da jiniya mai haske wuta suka ratsa abubuwa a wannan rana Ubangiji ya yi wa Ibrahim alkawali cewa ga zuriyarka na ba da wannan ƙasa daga kogin Masar zuwa babban kogi na Euphrates kenan. Shi yasa ake kiran shi alkawarin jiniya mai haske kuma yadda Allah ya yi shi haka uh, ne haka ne al'ummai ke, ke alkawari a uh, can lokacin. Uh, duk da haka nan bari mu jibi wannan eh, abinda wannan alkawali ya kunsa eh, aya ta sha uku zuwa sha shida na cewa Allah ya ce ma Ibrahim a lalle eh, zuri'a ka za su zama baƙi za su yi bakunta a wannan ƙasa da su da 'ya'yansu wannan na magana kenan wato yana faɗin inda za a rike su zama eh, bauta tsawon shekaru 400 nan kuma masar ne kenan kahin ibrahim ya ahe ishaku ko kuma isma'ilu allah ya yi magana da shi game da zuri'arsa wadda za ta yi zaman kumci karkashin masarawa tsawon shekara 400 sannan aya ta sha hudu ya ce zan kuma hukumta waɗannan al'umma da za su da za su hidimta ma kuma za su hito daga wannan ƙasa ko na ya faru ko lokacin da 'ya'yan isra'ila na hitowa masarawa sun ba su kyautai da dama kudade da abubuwa masu tamani allah ya yi magana kan wannan da aya ta sha biyar ya ce kai kuma za ka je kan uwayenka za a binne ka da shekaru bayan tsufanka bayan shekara zuri'a ta hudu za su dawo gama eh, kasawa amuriyawa ba ta kare ba ya ce a zuriya ta hudu za ku dawo a nan ne ina ne a nan ne kan'ana kenan Allah na cewa a zuriya ta hudu za ku dawo a nan ne wannan shine fitowa da tafiyar jeji wannan kan'ana ne ko kenan a nan ne tushen shine da tambayar shine zuriya ta hudu wane ne wannan Allah na ce ma Ibrahim da zuri'a ka ta hudu kenan ibrahim shine zuri'a ta farko muna magana kuma sai Allah Allah ne ke magana yana ci yana magana kan zuri'ar Ibrahim wato wannan eh, tsara wato Ishaku shine zuri'a ta biyu sannan na uku eh, Ishaku ya rade ya ahi ya biyu ko eh, ya biyu na farko shine ku na farko shine isowa na biyu kuma shine yakubu sai amma cikin eh, ƴaƴan nan biyu yakubu shine wanda ya karbi wannan eh, gado na dan farin da alkawalin Allah a nan ne damuwar shine yakubu yana da 'ya'ya sha biyu wani za a zaɓa wane ne na zai zama zuriya ta hudu wanda Allah ke magana sai yanzu aka ce a zuriya ta hudu za su goma wacce zuri'a ta hudu wanda ɗan yakubu ne zai koma a kana'ana ko kun sani eh kun sani hakika ne na san kun sani ba ku so dai ne ku faɗi ba ku so ku daga hannu amma na san haka ne wanda kuka abinda kuka faɗi haka ne <laughs> duka sun mutu a masa wannan zuri'a ta mutu a masa sai kenan babu babu kowa wani ne kenan wannan zuri'a ta hudu ko na iya tunanin cewa ko yahuda ne yahuza saboda yahuza shine wanda ya zamanto wato zuri'a mata sura ɗaya kuma shine wanda muke ganin a ƙarƙashin shi ne yesu ya zo amma eh, labarbaru ta ɗaya sura biyar aya yana ce mu wato isuhu ne ɗan fara kenan wani ne wani ne ce, amma in muka dibi a cikin eh, ban gaskiya wato zuri'ar ban gaskiya a cikin ibraniyawa sura sha ɗaya yusufu ne dangance da ban gaskiya bisa ga ban gaskiya muka biyu ci ga ban gaskiya don yake da mahimmanci saboda idan ana magana kan alkawarin Allah menene ke da mahimmanci da za mu iya riƙewa shine ban gaskiya shi yasa mu muke ake iya kiran mu ‘ya'yan Allah wato zuri'ar Allah ko kuma eh, ɗiyan Ibrahim mu ban tabbata ko ko amma ni dai abin da ya shahe ni wato kaso ɗari bisa ɗari na san da cewa ni ban da wata dangantaka da, wannan shini na, na, na, na Isra'ila kenan ba ba ya cewa ni dan Ibrahim ne ko kuma da ko ka. amma ta wurin ban gaskiya cikin Yesu Kristi kamar yadda Galatiyawa Bulus yana ce mu ta wurin ban gaskiya cikin Yesu mun zama 'ya'yan Ibrahim kenan ban gaskiya ita ce take sa mu zama ɗa na gaskiya kuma Yusufu an yi zancen shi a cikin ibraniyawa sura 11 game da wanda ke daban gaskiya ku manta da wannan yanzu kada ku manta da shi amma ko da dai babu shi muna iya tunani kan wani abu wane ne wanda ya dawo ga ga kan'ana wane ne wanda ya yi aiki mai mahimmanci cikin komawa a kan'ana shine zuf bari mu je cikin farawa sura sha biyar a fara sura hamsin Fara Sura hamsin aya 22 biyu na cewa a yanzu Ibrahim Yusuf ya tsaya a masa. da shi da ubansa da gidan ubansa. Yusuf ya rayuwa shekara ɗari da goma. Yusuf ya ga zuri'a ta uku ta ya ta Ifram ‘ya'yansa da ɗiyansa Maher da ɗiyansa Manasse a aihe su a gaban Yusuf. Yusuf ya ce ma ‘yan uwansa, ina kan mutuwa. amma Allah lalle hakika Allah zai kasance tare da ku kuma zai ɗauke ku daga wannan ƙasa zuwa ƙasar da ya alkawarta muku ga Ibrahim Ishaku da Yakubu kenan Ibrahim daga Ibrahim zuwa wannan lokaci shekara nawa kenan wato wannan fitowa har zuwa lokacin fitowa Yusuf nan ne shi ne wanda yake tuna ma 'ya'yan Isra'ila cewa Allah ya yi alkawalin zai hidda ku daga wannan ƙasa ya kai ku ƙasar nan ta alkawali wadda ya ba kakanku kanana Kuma wannan Yusuf ya, ya tuna musu kuma ya sa su cewa su rance da cewa ya sa 'ya'yan Isra'ila suka rance da cewa Allah lalle zai kasance tare da mu kuma za ku za ku ɗauki ƙasusuwa na daga nan kenan isu ya mutu yana shekara ɗari da goma sannan an, an sa shi cikin kabari cikin akwatin mutuwa a masar wato akwai wani eh, a can masar eh, su baɗe manyan mutane masu iko yusuf ya sa su sun yi sun cewa in Allah ya tuna da ku ya kula da ku lalle zai ɗauke ku daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa ta alkawali kuma lokacin da za a yi wannan ba wai in ya yi wannan ya ce lokacin da za a yi wannan ku yi da kasusuwa nan ko kenan mu mutane mun zama mutane waɗanda muna buƙatar alamu haza da muke iya tunawa kenan ko lalle sun doki kasusuwan yusuf tare da su lokacin za su da suna hita daga masar ko sun tuna dalilin da ya sa nake aza wannan tambaya shine yusuf ya to ya zama bayyanar yesu kristi kuma ka ga wannan bari in dan fasarta dalilin da yasa nake faɗin wannan tafiya mu cikin jeji rayuwar ban gaskiya mu wato kamar wani abu ne da Allah ya gaya mun wani hanya ce zuwa ƙasar alkawari wadda ke sama gare mu abinda ya kama abinda muke ratsawa a yanzu muna cikin jeji ne na sani mu duka muna cikin jeji jeji na ruhaniya wanda ake ce ma ecclesia kuma lokacin da 'ya'yan isra'ila suka hito daga wannan jeji wato sun cika da sha'awa bayan wata watanni cikin jeji bayan wata uku cikin jeji sun gaji har sun gaji sun ce kai mu koma mu koma ko bayan kwanaki kaɗan suka ce kai mu koma masa to ya yake da kai da ni bayan mun fara zuwa ikkilisiya bayan ka fara ka zama krista ka furta yesu kristi ka hito daga cikin duniya ka bar duniya ka bar kangin zunubi ka bar duka wannan muga abubuwa da kake na zunubi ko ba ka san ka koma ko ikilisiya ta zama wuri na jin daɗi na murna da ba ka so ka koma cikin duniya na ga mutane na cewa wasu na cewa e ban so in koma baya ka kai karya <laughs> ko ni da ke fasto ko fasta joshua ko yana so ya koma baya cikin ya shi lokacin da yana so ya koma cikin rayuwar shi ta haka ne eh musamman in akwai damuwa a cikin ikkilisiya ikkilisiya ba mu cewa ba ta da damuwa akwai damuwa kamar sheji kamar sheji saboda mi 'ya'yan isra'ila suka hito allah ya ce zan kasance tare da ku zuwa ƙasa mai madara da da da da da tunaninsa ya cika da wannan tunani na na madara suka ce to ina madara ina ina zumwai wani ya ce mini lokacin da in ka gaskanta da Yesu dan matsalolinka duka za su za su za su bace sai ka zo ikkilisiya sai ka ga ana hada cikin ikkilisiya sai ka zo ikkilisiya ka ga mutane na zunubi masu zunubi ga sanan sai ka zo ikkilisiya kai da kanka ka zama mai zunubi ne kai sai ka fara gunaguni amma wannan shine ne abinda Allah ke cewa ne tafiya wadda za ta kai mu ga zama mutanen da za su kai kan'ana shi yasa wannan shine ne abinda Allah ya ma Ibrahim alkawari ya ce zan kafa mutanenka su zama wato mutane na amma sai sun ratsa wannan sai sun yi bauta a masar sannan zan hiddo su zan ja su in kai su maida su lokacin da suna a masar wato sun mance da wannan alkawali saboda mai shekara shekara 400 zuri'a nawa kenan wato zuri'a wacce ta kai goma yema kenan taurin wannan zuri'a da dama wato magana Allah an sun manta ta saboda a masar ba su iya zuwa yi ba su iya yi ma Allah ba su iya kiyaye a ranar asaba sai kuma muka ga cewa wato alamu da ke bayyana cewa sun bi gumaka sun bi gumaka na masar kenan ta wurin wannan zuri'a duka wato alkawalin allah amsu manta shi yanzu kuma yusuf shi ne ya tuna da wannan alkawali ya ce ma mutanensa yana nihin kenan allah ya aiko wannan Yesu ta wurin rayuwa ban gaskiya domin kai mu ga shiga mulkin sama mun manta da wannan rayuwa amma Yesu ya zo ya ba mu wannan alama kamar yadda Isuhu ya bar kansa tamkar alama kasusuwansa Yesu ya zo ya bar alamu wato gicci da jininsa domin mu iya tunawa da cewa Yusuf ya ce ku da kasusuwa har zuwa Kan'ana Yesu ya ce ku ɗauki magana ta kuma ku karɓi ruhuna ruhu mai sarki wannan zai kasance ta ku zuwa kanana kenan me suka yi mu komo cikin farawa sura sha uku sura sha tara sura sha uku aya sha tara lokacin da suna fitowa wato wato aya ta sha tara Musa ya ɗauki ƙasusuwan Isu tare da shi gama ya ce ma 'ya'yan Isra'ila su rance cewa Allah zai kasance tare da mu kuma za ku taida ƙasusuwa na daga nan ya. Kenan Yusufu ƙasusuwan Isu koko shikin shi ba abin ne shi ba an an sami shi maganin maganin ruba an sa shi cikin akwatin mutuwa yana nan kuma yana jira lokacin da za a ɗauka shi zuwa eh, Kan'ana. ko shi ne ya zama wato alama ga 'ya'yan isra'ila kuma ko sun yi nasara cikin ta da wannan ƙasusuwa har zuwa kan'ana ba mu ji cewa a cikin eh, fitowa ko kuma misalai ko kuma sauransu cewa game da ƙasusuwan isu tun fitowa amma daga baya lokacin da suka shiga kan'ana suka shiga wannan lokacin da suka yi wannan yaƙi na cin mulkin ƙasai a ƙarshe suka suka zanna lokacin ne joshua mu je cikin joshua sura 24 wato a wannan wuri joshua ɗan nan wato bawan allah ya mutu yana da shekara eh, ɗari kenan eh, aya ta talatin da ɗaya ‘ya'yan isra'ila sun bauta ma allah tsawon dukan lokacin eh, joshua da dattawa kenan a aya ta 32 yanzu sai suka binne kasusuwan isu wanda yake ɗa na isra'ila da suka ɗauko daga masar a shakin a wannan wuri a wannan ƙasa wadda yakubu ya sau ga hannun 'ya'yan hamor wato kuɗi ɗari ya zama kuma gadon isufu da 'ya'yansa kenan sun tahi da kasusuwan shi kenan a fitowa da tahiyan nan cikin jeji wato ana nuna mu cewa a farko sun ɗauko kasusuwan shi kuma a ƙarshe an bayyana mu cewa to kenan a ƙarshe eh, a ƙarshe abu na ƙarshe mun ga cewa kasusuwan isuhu himmanci mahimmanci shine a cikin wannan tafiyar jeji gare mu kuma abin da za mu iya koyo game da yesu na na faɗi da farko cewa isuhu ya zama wato wani misali na yesu kristi yana bayyana yesu kristi ko ya zamanto ɗa ne ƙaunatacce kuma shi ne wanda aka ba wannan riga ubansa ya bashi wannan riga wannan riga mai kyalkyali kuma wannan riga a cikin ibraniyawa shi ne ketonet wadda shi ne riga da firistoci ke sawa kenan wanda na bayyana wannan aiki na priest hidima ta priest menene hidiman shi yana yin aikin wato kulawa menene wannan kuma wannan ya faru da wannan riga sai suka raba shi da ita me ya faru da yesu a cikin eh, yaya sura sha tara ji aya 20 ce da 21 da ɗaya sun nan ma wannan riga ta yesu me suka yi da ita sai suka kekece ta kenan a nan ne an kece riga isuru an sa mata jini wato an sa mata jini na wata dabba da aka, aka yanka wato nan ne kuma jinin yesu an yan uwan shi sun ci amanarsa kun san ko san su ko suwa suka suka ci amanar isu yan uwansa yesu kuma ya zo ga 'yan mutanensa Yesu an aiko shi ga uwansa kuma Yahudawa mutanensa, wato uwansa. Kuma wane ne wane ne wake misalta wannan mutane uwa? Su wane ne ke misalta wannan uwa? Wane ne tunanin koko wa ya ba da wannan shawara ta a saida shi? ɗan uwan sun so su kashe shi amma yahuza ya ce ku diba kan mu saida shi kawai wane ne ya ba da abin ga ana a saida yesu wato judas yahuza kun gani suna guda ne kuma da kuɗi nawa wato nan ne silva ya sai da yesu da silva an saida shi kuma hakika an kashe shi ma ga, ganewar ubansu ya, mutu yesu an kashe shi an kice shi yusufu ta wurin wannan eh, ya an ba shi an bar shi karkashin eh, kulawar wannan shugaba eh, yesu an ba da eh, wato an bar rayuwar shi ga pilatus an ba da shi ga pilatus shi kuma an kai shi an kai shi gidan kaso an kai shi gidan kaso wato wato wani kaso ne yesu kuma an kai shi an kai shi cikin kabari sannan kahin wannan yesu an gicciye shi da mutum biyu barayi guda ya sami ceto gudan kuma an kashe shi yesu a cikin wannan kaso tare yana tare da mutane biyu guda an cece shi guda an kashe shi Sannan Yusufu ya ce, Ku tuna da ƙasusuwa na. ne ma'anar wannan ƙasusuwa? A cikin farawa, Sura biyu, lokacin da Allah ya halarci mace daga wannan eh, awaza ta Adamu, Adamu ya ce ga ƙashin ƙasusuwa na. Me wannan yake nihi? In kashe kace matarka ko mijinki, ke ƙashin ƙasusuwa na ne ni za ta cewa <laughs> eh, sai ka duka kan kashe kan kan gwiwar ka ce matata kina da kyau kamar kashi kiki mai wa ma za sai ka ji bugu amma abin da yake manufan ne shi ne, wato taurin cewa ke kashin ƙasusuwa na ne wato ƙashi nan ne inda jini jini yake sarrafuwa nan ne taurin shi shine ke bayyana jiki in babu in babu kashi babu jini jiki bai da bai da wani bai da wata ma'ana kenan a cikin helinanci wannan an yi amfani da shi kuma eh, ko likitoci sun yi amfani da shi eh, muna amfani da shi domin a bayyana cewa karshe ne kenan wannan karshe ne amma lokacin da nake cewa wannan shine karshen wato wannan da na ce ƙarshen wato wannan ƙashin ƙarshe ne kenan kenan a farko a cikin farko abu na musamman wato har wato wanda ake bukata kenan lokacin da adamu ya ce matai ke ce ƙashin ƙasusuwa na yana nuhin cewa ke ce wannan mutum ko ko wannan mutum mai mahimmanci cikin rayuwata wow ku to ka ce mata ka wannan za ta ji daɗi ko ku gani a cikin Ezekiel Sura 37 akwai ƙasusuwa da aka bari waɗannan ƙasusuwa kuma lokacin da ruhun rai ya taɓa su sun rayu a gaba kuma lokacin eh, idin ƙetarewa Allah ya ce ma mutanensa kada ku kare ƙasusuwan ragon mu mu je cikin fitowa fitowa sura sha biyu aya arba'in da shidda ku ci shi cikin gida kada kuma ku hiddo ko ku hiddo naman waje ko kuma ku kare wani kashi bisa wato wannan ragon ƙetarewa ba wanda ya sani dami dami in aka baka kana aka baka wannan rago a gasashen rago wato ko kuma dace irin wannan gobalangu kana son kashe kana tamna kasusuwan nan kana tsotsaye su kana eh, kana tsotsa kasusuwan nan kana jin daɗi amma a nan da aka ce kasa kare kasusuwan kakato za su ci nama suka yi biyayya da haka nan sannan sai daga baya a cikin yahaya sura sha tara bayan yesu an gicciye shi aya 31 sai eh, yahudawa da yake shiryawa ce wato don kan abar kaba jikin kan kan gicciye saboda asabar wato rana ce mai mahimmanci kuma eh, za a iya ɗauke shikin sai soja suka zo suka suka ɗauke suka kare kasusuwan waɗannan mutane biyu da aka gice tare shi amma da suka zo kan yin sai suka kare ya riga ya mutu ba su kare kasusuwansu ba ba su kare kawawansu ba saboda ne suke kare kawawa saboda kan giciye kan giciye akwai wani dan katako da ake ake laƙa nan da ke tare kawagu domin mutumin da ke mutuwa kan giciyan in ya ja dan shaki sai dan danna kawahun shas kenan saboda hannuwan nan na sama kenan sai yana ɗan shaƙewa kenan in ya taka sai kai ga iya shiɗa domin ya jima kan gici yana wahala kan gici shi yasa suke suke wannan amma da suka da ya kamata su kashe wannan mutane sai suka kare kawahunan domin kan mutanen su kai ga iya takawa kenan su shaƙe su mutu shi yasa suka suka kare kawahunan su amma ku diba nan da suka ga cewa Yesu ya riga ya mutu basu su kare kawafin shi ba ko sai sai su aka ce a aya ta 36 wannan abubuwa sun faru domin a cika rubutu cewa ba kashin shi ko ɗaya da ya kare kenan a nan ne muna ganin cewa wata kalma na cewa ba za su za su soke shi suna neman wanda za su sokewa a cikin yahaya ne kaɗai muke gane cewa wa wannan da shine dalilin da yasa Allah ya ce ma 'ya'yan Isra'ila kada su kare kashin wannan ɗan rago a yanzu kenan ko wannan yana nufin cewa inda an kare ƙahon Yesu to zai tashi da karkararren ƙahu. <laughs> ko shi yasa dalilin da yasa Allah bai so a kare ƙahon ba ko ƙasusuwan a'a ba haka bane ko saboda in Allah ya tashi shi daga matattu to zai tashi shi da da lahiyayyen ƙahu. amma a nan ne waɗannan ƙasusuwa wato sun zama misali ne na wannan abin da muke bukata bai kamata mu hidda wannan eh, marmari da muke da shi na Yesu ba shi yasa lokacin da yake cewa ku tuna da kasusuwa na yana nan ne sun tuna da kasusuwan sa hakika sun ka duki kasusuwan kuma cikin jeji har zuwa eh, eh, ko lokacin da suna yakin nan na cin cin birnin tsawon shekara 16 sannan suka binne shi a can inda ya kamata Yesu na ce mu ko da yake zan tafi izan aiko muku ruhu mai tsarki za ku samu ruhu mai tsarki kuma za ku gane magana ta. sannan zan dawo gare ku kenan ga isra'ilawa wannan kasusuwa sun zama tunni tunatarsuwa ga isra'ilawa wannan tafiya cikin jeji ga kuma cikin tarihi wato na, na, ibraniyawa da, da, da isra'ilawa wato muna ganin cewa kasusuwa na tafiya tare da eh, akwatin alkawali shine muhimmancin da muke gani na kasusuwa ga 'ya'yan Isra'ila gare mu abinda wanda yake tuna mu abinda muke karafa mu a nan ne abinda kuma zai kai mu ka shiga wannan kasar kan'ana wato kasar alkawali mulkin sama shine maganar Allah maganar Yesu wato Yesu kalmar shine kalmar kuma ta Allah ina addu'a domin ni da kai mu kai ga ɗaukar wannan kasusuwa wannan magana kuma duk abin da zai faru ko menene wahala ko yaya wahala za ta hanyar za ta zama ta hira cikin jeji za ta kasance ni da kai ba za mu kasa ba ba za mu bar kasusuwan ba zai zama da wuya dalle ga wanda ke ɗaukar wa'annan kasusuwa ku diba wanda ke ɗaukar wa'annan akwatin alkawari ba a rubuta sunayen su cikin littafi mai sarki mutanen nan da ke ɗauka wannan kasusuwa na isu ba a rubuta sunayen su ba ba a san su ba ba a ce komi game da su ba amma suna nan lalle ya kamata a ce sun kai cikin lokacin da za su sha kai abin da kai mun gashi kai kai ku raba da kasusuwan ga kawai in ta ta ni kadai saboda akwai nauyi akwai nauyi akwai wahala domin su ɗauki kai ga ɗaukar wannan ko haka yake gare mu in muka muka kashe sunan Yesu gehe muka raba shi da kanmu ko lalle muna ganin cewa bai ai rayuwa cikin wannan duniya zai zama da sauƙi gare mu zai mu yi abubuwan mu wannan shi ne abu wannan da ba mu iya yi dole sai mun ɗauki waɗannan ƙasusuwa. kenan a nan ne muna ganin a cikin jeji daga tun farko tun har zuwa ƙarshe ya kamata mu ɗauki ƙasusuwan yesu kuma cikin wannan tahiya za mu ga cewa eh, ko a yau za mu ga kasancewar yesu cikin wannan tafiya a yau ko ma ba a yau ba ne ba lalle za mu ga za eh, mu tafi daga za mu tafiya daga nan Ramses wuri wuri na farko shine Sukot inda suka zanna shine zango na farko har zuwa wannan eh, zango na goma za mu ga wannan wurare guda goma cikin awa ta gaba za mu yi tunani kan ma'anar wa'annan abin da ya faru a nan ne kuma ma'anar wa'annan sunaye kenan idan in ƙara a ƙarshe wato idan a ƙarshen wannan awa ta farko bari mu mu kan mu tambaya ko lalle yesu yana raye a cikina ko yesu yana raye a cikina ga 'ya'yan isra'ilawa ƙasusuwan isuhu su ne suka zama rayayyu gare su ya ce allah ya ce ga zura ta hudu za ku koma kana'ana sun mutu Yesu ya mutu amma ban gaskiyarsa wato ban gaskiyarsa ta kasance tare da su kuma tana tunasar da su da cewa muna muna iya cewa yesu ya mutu ba nan tare da mu cikin jiki ko haka ne ko yesu yana raye ba ina cewa isuhu lalle ya mutu yana raye cikin jiki ya mutu lalle amma kasusuwansa wannan saƙo nashi wannan alƙawari yana a raye ta wurin ban gaskiyarsa kuma wannan shine abin da isra'ilawa suka ɗauka yesu yana cewa ta wurin ruhu yana tare da mu ya tashi yana a sama amma yana tare da mu kenan bari mu ƙara jiba wani wani nasi kafin mu ƙare a cikin markus Sura eh, sha biyar bayan da aka gicciye Yesu kuma aka binne shi an gice shi ya mutu isu, wato ɗan armatiya ya zo a aya ta 43 eh, wato shi mamba ne na wannan kungiya ta mashawarta ya zo Da gaba bagaɗi ya je gaban Pilatus ya ce a bashi jikin Yesu. Zan ci gaba da karanta. Pilatus ya yi tunani ko lalle ya mutu wannan lokaci sai cikin mutanen shi ya tambaye su ko ya mutu sai suka ce e hakika ya mutu ya ce ya bashi wannan jiki zuwa ga isu. Ya muke ganewa ne. A nan ne ya wato wata fasara ce ta littafi mai tsarki za mu iya ganin wasu wani bambanci amma a nan wannan Bilatus ya tambaya da cikin Yesu. Muna ganin wannan kalmar wannan kalmar aka yafa ita ce soma. Bilatus ya ce, Kuna iya ɗaukar jikin, kana iya ɗaukar jikin kenan a cikin tunanin pilot wannan jiki ba soma ba ne amma fitoma ko menene bambancin za mu diba cikin wata wani juyi domin mu gane wannan fasara na cewa da ke aya shidda isuru ɗan armatiya ya tambaya a bashi jikin yesu ko amma a aya ta arba'in da biyar muka diba abin da ya jiya daga wanda mai gado wannan soji sai ya ba jikin na yesu ga isu ga joshua soma da toma Hutuma wato shiki, shiki matacce. Amma lokacin da Joshua na Armatiya ya tambaya ba bashi shiki, wato shiki ya tambaya yana iya zama rayayye ko matacce, amma shi ne da Bulus ya amfani da ita domin ya yi zance kan jikin Kristi da da cikin Kristi da ikkilisiya shi ne jiki rayayye jiki rayayye da matacce ne ban mu lokacin da muke neman jikin Yesu lokacin da muke tunani kan Yesu ko yana nesa ko yana matacce ko ya mutu ko baya da wani ma'ana ga rayuwarmu ko ko yana raye koko ko ne soma ko mu jikinsa ne shi ne bambanci a nan ne lokacin da muna tafiya cikin jeji kenan ya kamata mu yi mu fara mu cikin jeji a yau bayan eh, pastor joshua minti nawa gare mu bayan bayan mun dan mun dan je eh, za mu ɗauki dan lokacin hutu na minti sha biyar kenan bari mu rihe wannan da addu'a da addu'a tukuna Allah mu na sama mun gode maka domin ka ba mu dama domin mu yi tunani kan rayuwar mu da ban gaskiya cikin tafiyar tafiyar mu cikin jeji tafiyar mu zuwa mulkin sama Allah ba abin ba da sauki akwai gwagwarmaya da yawa wani bi za mu je muna so mu koma masa amma Allah ba mun gode maka domin za ka ba mu dama mu yi tafiya tare da Yesu. Mun ka taimake mu yadda za mu iya ga Yesu a cikin rayuwarmu. Ka taimake mu yadda za mu ga Yesu rayayye a cikin wannan tafiya. Allah Uba muna addu'a yadda za kasancewa tare mu, ka yi magana tare da mu ta wurin wannan koyarsuwa kuma bari wannan saƙo da muka raba a yau ya zamanto taurin rukunka mai tsarki ne ba ta wurin tunanin mutum ba ko taurin sanin mu. Mun gode a cikin domin sunanka zai samu ɗaukaka a cikin sunan Yesu. Amen.